fiyayyun kwanakin duniya 'yan najeriya zaɓe na karatowa fiyayyun kwanakin duniya 'yan najeriya zaɓe na karatowa bai kamata kawai mu zura ido ba mu bar siyasa mu bar zaɓe domin illar take cikin haka yan uwa musulmi kwanaki kaɗan suka rage mu fuskanci fiyayyun kwanakin duniya allahu akbar ka san fiyayyun kwanakin duniya fiyayyun kwanakin duniya su ne goman farko na watan zulhijja su ne fiyayyun kwanakin duniya tun da allah ya halici duniya har yau har alkiyama ta tsaya ba a taɓa kwanaki masu kadari masu falala masu girma a wajen allah kamar waɗannan kwanaki guda goma ba ta gashi muna fuskantar su allah madawakin sarki ya yi magana a kansu ya yi rantsuwa da su ya faɗi ayyukan alkhairi da ake a cikinsu manzo Allah ya kwadatar da mu yin ayyukan alkhairi a cikinsu Allah ya ce wal fajr wa layalin ashir Allah na rantsuwa da alfijiri na kowace safiya akan magana ingantatta wajen fasara ayat wa layalin ashir yana kuma rantsuwa da kwanaki goma wa'annan kwanaki goma haka suka zo dunkule a cikin ƙur'ani kwanaki goma ibn kathir da ya zo fassara sai ce kwanaki goma na farkon dulhijja haka ma abdullahi ibn abbas ya fassara wa'annan kwanaki to kaga wannan yana nuni zuwa ga kadarin wa'annan kwanaki da falalarsu da matsayinsu a wurin Allah maɗaukin sarki domin duk abin da Allah ya rantse da shi to yana da kadari yana da falala yana da matsayi yana da muhimmanci Allah bai rantsewa da abu a banza sai dai ya nuna ma bayi kadarin wannan abun da su da darajar shi sannan Allah maɗaukin sarki ya ce yana magana akan aikin hajji sai ce liya shahadu manafi alahu. Allah ya shar'anta aikin hajji domin mahajjata su shaidi amfaninsu malaman tafsiri suka ce kamar abdullahi abbas da waninsa ana nufin amfanin duniya da lahira domin akwai amfani na duniya ɓangaren kasuwanci tattali zamantakewa siyasa lafiya ilimi da wayewa da alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa alaƙa tsakanin mutane da mutane waɗanda ake koyo a wajen aikin hajji aikin hajji yana koyar da tattali yana koyar da yadda za a yi kasuwanci duniyar musulmi ta ɗunke ta dinga dogaro ga kanta a wajen tattali a wajen tsaro a wajen ilimi ɓangaren kulawa da lafiya bangaren mulki siyasa duk ana cikin suna cikin manafi'u na duniya da ake koyo a wajen aikin hajji sannan ga manafi'u na lahira ga amfanin lahira da ake samu a wajen aikin hajji ga dai halartar wurare mahu tsalki tun daga ka'aba har safa da marwa mina arafa musdalifa wuraren jifa halarta wa'annan wurare yana samar da gafara da kankara zunubai yana samar da aljanna yana sa mutum ya koma gida kamar ranar da mafis ta haife shi to sai Allah ya ce ya shar'anta aikin hajji don aje a shaidi amfani wato na duniya da na lahira sai kuma ya ce a ambace shi cikin kwanaki sanannu abdullahi bin abbas ya ce wa'annan kwanaki sanannu su ne kwanakin da muke fuskanta fiyayyun kwanakin duniya kwana goma na watan zarshajja saboda bayanin falalla wa'annan kwanaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu babu wani aiki da ya fi soyuwa a wajen Allah irin aikin da aka yi cikin kwana goma ɗin nan na watan zulhijja sabai suka ce har jihadi don sun san matsayin jihadi da falalar jihadi suka ce har jihadi aikin da aka yi a cikin wa'annan kwanaki goma ya fi shi falala sai mun zala ce eh har jihadi sai mutumin da ya fita da kan shi da dukiyar shi bai dawo da komi ba Fato ya tafi ya yi shahada to shi kaɗai aikin shi ya fi aikin da aka yi a cikin wa'annan kwanaki da ka uwa musulmi ga wa'annan kwanaki muna fuskanta sai mu jajirce sai mu dage sai mu yi tsayin daka mu ta ayyukan alkhairi mu yawaita su a cikin wa'annan kwanaki cikin ayyukan da yake kamata a mahimmantar tuba ku fuskanci wayannan kwanaki da tuba daga dukkan laifuffuka da mai da haƙoƙa ga ma'abutansu da tsara haƙoƙan Allah da bayan Allah da tsara salloli a kan lokacinsu cikin jam'i yin azumin wayannan kwanaki goma gaba ɗai in ban da ranar sallah daga ranar farko har ranar jajibiri sai ranar sallah za a tsallake domin annabi ya hana azumin ranar sallah yin sadaka sadar da zumunci tallafi agaji taimako yin sadaka yawaita katon alkur'ani domin wa'annan su ne fiyayyun kwanakin duniya Ba ka da wasu kwanaki da yin aiki a cikin su fi falala irin wa'annan kwanaki goma da aka jama'a sai kowa ya jajirce ya dage allah ya datar da mu Allah ya muna muwafaka kuma Allah ya nuna mana wa'annan kwanaki ya ba mu ikon aiki na gari a cikinsu kuma Allah ya karɓa mana 'yan Najeriya bai kamata mu zora siyasar Najeriya ido ba ba daidai ba ne ba daidai ba kai ko oho da matsalar zaɓe saboda muna cikin halin lalura a yanzu kowa ya sani demokuraɗiyya ba addini ba ce demokuraɗiyya kafirci ce demokuraɗiyya ba ta yadda da tsarin addinin musulunci ba demokuraɗiyya tana daidaita tsakanin musulmi da kafiri allah ku ya ce ba su daidai demokuraɗiyya tana daidaitawa tsakanin mai ɗa'a da mai sabo ta daidaita tsakanin namiji da mace demokuraɗiyya ta mai da hukunci ga hannun mutane alhali hukunci hannun allah yake ta halin da muke ciki a najeriya muna tare da kiristoci kuma kiristocin makiya wa'anda ba su san kyautatawa ba wa'anda ba su san kara ba wa'anda suka nuna mana kiyayya a fili tare da cewa musulmi shugabanni da ake yi a najeriya na soja da na farar hula ba su taba gwada bambanci ba tsakanin musulmi da kiristocin ƙasar nan ba su taɓa nuna bambanci ba tsakanin kudu da arewa amma su ba haka al'amari yake a wajensu ba kuna ta jin maganganu kan zaɓen da ake fuskanta na kiristoci kuna ta ganin tanade-tanade da suke ta yi wajen ganin cewa sun yi ƙuri'a ko sun karɓi ƙuri'a da manganu na ɓatanci da reni da wautarwa da jahiltarwa da nuna mugi da dawa ne da kira zuwa ga abun da baya cikin tsarin mulkin najeriya suna nuna ba su yadda a yi musulun musulun ba alhali yin musulun musulun a najeriya ba laifi ba ne ba sabo ba ne ba saba ma constitution ba ne ba saba ma ƙasa ba ne kuma an sha haka ba a ga illar haka ba kowa ya ga zaben abiyola da baba gana musulun musulun aka yi kuma aka suka ci zaɓe da aka tunanan wai ba za a yi musulun musulun ba in an yi musulun musulun kiristoci ba za su yi zaɓe ba ba zai hana musulmi su ci zaɓe ba ba zai hana ba sannan ga kaduna il rufa'i gwamna musulmi mataimake shi musulma an yi musulun musulun kuma ba a samu wata matsala ba amma ku dubi halin taraba ku dubi halin filato ku dubi bambanci da haka mu musulmi ba muna kira zuwa ga ƙabilanci ko wariya ba addinin babu wannan a cikin shi amma muna kira ku ku musulmi ku tashi ku karbi ƙuri'a ku kuma yi zaɓe ku roƙi allah ya zaɓa maku gabani na gari a matakin ƙasa da matakin jihohi amma sa ido da ko oho da cewa ko na yi zaɓen ko ban yi ba abin da suka zaɓa shi zai kasance ba daidai ba ne Ina ka ƙoƙari ka ba ma Allah sauran ba kuma ila salatikum yarhamukum Allah